ويزاد في حرها كذا وكذا تجلي منها الرؤوس كما تجلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه الأرق وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن كدلت كما القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فينفق فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وفي المسند أيضا عن ابن عمر يرفعه من تأذم في نفسه أو اكتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان وفي الصحيحين أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسورين يؤذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وفيه ما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات أرد عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة وفيهما أيضا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة قلود فلا موت ويا أهل النار قلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha shida ga watan rabi'ul sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan biyu miladiya ta 2013 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi na al'imam ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala da wannan shi ne darasinmu na ashirin da biyar a jerin gwanon darussanmu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shi ne na ɗari biyu da ɗaya idan ba a manta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana jera mana wasu hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke tsoratarwa da tsawatarwa akan abin da ya shafi azabar Allah ta'ala ga dukkan waɗanda suka saba masa suka mutu suna saban Allah wanda yana yin martani ne ga mutanen da suke ganin cewa tun da dai Allah ta'ala rahimun ne gafurun ne afuwun ne ya sifantu da sifar rahama da gafara da afuwa to suna iya ci gaba da abin da suke yi na saba masa suna dogaro da waɗannan sunaye na ubangiji suna yin abin da duk suke yi na saban Allah da ibn qayyim yake nuna cewa wannan yana nuna basu sakankance da irin abin da Allah ta'ala ya ambata ko manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya ambata na narko ga waɗanda suka saba masa ba tare da cewa ga nususu nan sun zo da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa wanda suke tattare da tsoratarwa game da abin da zai faru ranar gobe kiyama to daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin abu umama wanda ya ɗauko shi a cikin musnad al-imam ahmad hadisi ne wanda yake ya tabbata imam ahmad ya fitar da shi fadarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jamul kabir na abu umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce rana za ta matso kusa rana gobe kiyama gwargwadon mil wayu zadu fi harriha kaza wa kaza a ƙara zafinta kaza da kaza tagli min ru'us wanda kawuna za su riƙa raɓaɓɓaka minha saboda zafinta kama tazlil qudur kamar yadda tukwane suke tafarfasa Ya raquna fiha ala qadri khatayahum mutane na yin gumi a cikin zafin wannan ranar gwargwadon kurakuransu minhum man yablugu ila ka'bayhi daga cikin mutane akwai wanda guminsa zai kai masa wato idan sawunsa wa minhum man yablughu ila saqayhi akwai wanda gumin zai kai har ƙaurinsa wa minhum man yablughu ila wasatihi daga cikin su akwai wanda guminsa zai kai tsakiyarsa wa minhum man yuljimuhu al-araq daga cikin su akwai wanda guminsa zai masa linzami wato ya kai har bakinsa wannan hadisi yana gaya mana abinda zai kasance a farfajiyar ranar gobe kiyama gabanin hisabi bayan Allah ta'ala ya tashi daukacin halitta daga kaburburansu ya tara su a arasati yawmil qiyama farfajiyar ranar kiyama a wannan lokaci ubangiji ta'ala zai jarrabi halittunsa da wannan jarraba ubangiji ya matso da rana dab dab dab da kawunansu ta yadda kuma za a ƙara zafin ranar sama da yadda yake yanzu bayan Allah ya kusanto da ita sannan kuma ya ƙara mata zafi fiye da yadda take da zafinta yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala qadri milin gwargwadon mil daya wannan mil din sulaim ɗaya daga cikin waɗanda suka yi ruwaya yake cewa la adri ban sani ba yana nufin mil milul masafa ko kuma yana nufin al mil eh, milul mikhala akwai ɗan tsinken da ake sawa a kura tandu ana ce da shi mil to wannan mil ɗin yake nufi ko kuma mil na tazara tsakanin guri da guri ya ce bai sani ba ɗaya daga cikin waɗannan ma'anoni ne hadisin zai iya ɗauka to koma wanne ne bala'in bala'i ne a ce an matso da rana wanda tsakaninta yanzu da ɗan adam tafiyar shekaru ne masu yawa amma Allah ta'ala a wannan lokacin zai kusanto da ita gwargwadon mil ɗaya ta zararta da kawunan halitta kuma bayan haka a ruban ya zarfinta fiye da yadda take da shi yanzu kaga wannan ba karamar jarraba ba ce hadisai da yawa banda wannan hadisi na abu umama al sun zo da wannan ma'anar sun zo da wannan batun na cewa Allah ta'ala zai kusanto da rana wanda za ta sa mutane su yi ta wato gumi ya yi ta tsatsafa daga jikinsu yana ta fita kuma Allah ta'ala ya sanya wannan gumin gwargwadon laifuffukan mutane gwargwadon laifuffukansu wanda laifinsa ya fi karanci gumin ya nashi ya zama kaɗan wanda yake ya ɗara shi guminsa ya ɗara nashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta wani ila ka'baihi zuwa idan sawu wani ila saƙaihi wani ila rukubataihi wani ila hujzatihi zuwa maɗaurin wandonsa wato kwankwasansa wani zuwa ƙirjinsa wani kuma yuljimuhu al'araku iljaman gumin yayi masa linzami wani ya shanye shi gaba daya hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta fadar Allah yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya ga ubangijin halittu yace yaqumu ahaduhum fi rashahi ila ansafi udhunai dayan su zai tsaya cikin guminsa gomin da ya shanye shi har zuwa kunnuwansa irin wannan tsayuwa cikin irin wannan yanayi wannan wahala wani Allah ta'ala zai jarabe shi haka zai yi ta haka nan hadisi ya tabbata cikin sai haini hadisin abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'raqu ya'raqu an-nasu yawm al-qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake dayan wato mutane za su yi gumi rana gobe kiyama har guminsu ya zama ya kwarara a ƙasa sab'i na zira'an wato zira'i kamu saba'in wa yuljimuhum hatta ya a azanahum ya yi musu linzami har sai ya zo kunnuwansu wato wannan yana fassara maka hadisin abu umama wanda yake cewa wa yuzadu fi harriha kaza wa kaza a ƙara zafin rana kaza da kaza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana wannan ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya bayyana cewa wannan gumin zai rika kwarara kusan zira'i 70 wasu ma gumin ya shanye su a lafazin muslim innal araqa la yazhabu fil ardi 70 ba'an wato wannan gumin zai kwarara a ƙasa sab'ina ba'an gaba hamsin gaba saba'in kaga ya fi zira'i saba'in wa innahu la yablugu ila afwahin nasi ila azanihim yace zai kai har bakin mutane har zuwa kunnuwansu akwai hadisin miqdad ibn al-aswad a cikin sayo muslim kwatankwacin wannan hadisi na um, abu umama wanda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa tadnu shamsu hatta takuna ala qadri milin aw milaini fatushiruhum ash-shamsu fayakununa fil araqi qadra a'malihim faminhum man ya'khudhuhu العرق إلى عقبيه ومنهم ila يأخذه wa ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه إلجاما النبي صلى الله wa وآله وسلم يتشي rana. za ta matso kusa da bayi gwargwadon mil ko mil biyu wannan rana ta lallabe su ta rufe su da zafinta faya kunu na fil'araki kadara melin au melaini ta zamo a cikin wannan a gumi gwargwadon mil ɗaya ko mil biyu a faya kunu na fil'araki kadara a malihim su zama a cikin a gumi gwargwadon ayyukansu a malihim ai a malihim musayya gwargwadon munanan aikin da mutum ya yi faminhum man ya'khudhuhu ila aqibai wani zuwa diddigensa wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi wani zuwa gwiwoyinsa wa minhum man ya'khudhuhu ila hiqwayhi wani zuwa madaurin wato zariya wato kugunsa wa minhum man yuljimuhu iljaman wani kuma zai masa linzami wato zai shanye shi gaba ɗaya. sannan akwai hadisin Okba ibn ibn Amir a cikin Mustadrak na Hakim shi ma kwatankwacin wannan magana ta tabbata daga Abdullahi dan Amr Abdullahi dan Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu wanda yake nuna cewa wanda guminsa zai rufe shi ya haɗiye shi gaba ɗaya kafiri ne wato kafiri shine wanda guminsa gaba ɗaya zai haɗiye shi kamar yadda ya zo a cikin a littafin albas na albaihaki da sanadi wanda yake mai kyau kamar yadda hafiz ibn hajar ya ambata a cikin fathul bari ce a cikin littafin albas akwai ruwaya daga abdullahi dan amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa yashtaddu karbu zalika al-yawm hatta yulj hatta yaljamu yuljimu al-kafir al-araq hatta yuljimul kafir al'araku wato bakin ciki ko tashin hankalin wannan rana za ta tsananta har gumi ya ainihin yi wa kafiri linzami wato ya shanye shi aka tambayi abdullahi dan amr aka ce da shaidal mu'minun mu'minai kuma suna ina a daidai lokacin ya ce alal karasi min zahabin wa yuzallilu alaihimul ghamam suna kan kujeru na zinari wanda girgije zai rika yi musu inuwa a daidai wannan lokaci ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mutanen da Allah zai sa su a cikin inuwar ar'aishinsa ranar da babu wata inuwa sai tashi da kun san hadisin sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai da Allah ta'ala zai sa su a cikin inuwarsa ranar da babu inuwa sai tashi waɗannan bakwai ba su kaɗai ba ne akwai waɗanda su ma suka zo a cikin ruwayoyi daban-daban wanda suka yi nuna cewa Allah ta'ala zai sanya su a cikin inuwar al'arshinsa saboda ayyukansu saboda ayyukansu da suka yi na gargaru to wannan hadisi kaga a cikinsa akwai tsoratarwa tsoratarwa ga mutum cewa ya yi ƙoƙari ya kyautata aikinsa ta yadda a ranar gobe kiyama zai samu inuwar al'arshi zai samu kubuta daga wannan balahira ko wannan bala'i wanda Allah ta'ala zai jarrabi mutane da shi a tsayuwar farfajiyar ranar kiyama tun ma ba a yi hisabi ba yayin da mutane za su gagara ma a yi hisabi kowa ya san nayi dan aljanna ya san dan aljanna ne ya tafi aljanna dan wuta ya san dan wuta ne ya tafi wuta akwai ruwaya a cikin musnad abi ya'la da sayyid ibn hibban da take cewa kafiri zai yi gurin ma ina ma shi a hutar da shi ya ƙulu ya rabbi a rihne walau ilan nar sai ya Allah a hutar da ni ko da ma wuta ne a kai ni a sanadin hadisin akwai sharik ibn abdullahi al-qazi wanda malamai sun yi magana akan hirzinsa. ibn hibban ya sa hadisin to kaga dai wannan yana nuna mutum dole ne ya yi wa kansa kiyamun laili tun yanzu a nan ne zai tanadar wa kansa inuwar da zai sha a wannan ranar a nan ne zai tanadar wa kansa yadda zai tsira wasu suka ce to yaya za a yi tunda an kusanto da da rana dab da kawunan mutane sannan mutane sun cika farfajiyar alkiyama kowa ba shi da gurin tsayuwa sai gwargwadon inda kafafuwansa suke wato inda ka duba mutane ne birjik gabanka mutum ne bayanka mutum ne hagunka da damanka duk mutane ne to ya za a yi a sakar ma mutane gumi wani ya tsaya daidai idan sawunsa wani kuma ya zo daidai gwiwarsa wato kamar ai idan har haka ta faru to gumin zai zama ya daidaita kowa kamar mutane masu yawa su shiga cikin cikin ruwa cikin teku kaga yadda ya kama wannan haka zai kama wancan to za a yi farfaji a kiyama ya zama an samu wannan fifiko wato na gabanka ya zama da shi iya ƙorinsa ko iya idan sawunsa na kusa da shi iya ƙorinsa watakila wani ya ce to ya haka za ta yi wasu suka ce a Allah zai sa ƙasar ta yi tudu gwargwadon yadda gumin zai rufe mutum wato idan gumin ya kasance iya kirjinsa ne sai ƙasa ta ɗago shi sai ya zama na ya fito ya tsaya iya kirjinsa idan iya wato kwankwasansa ne sai ta ƙara ɗago shi har zuwa daidai kwankwasansa sai ya tsaya iya nan idan dai gwiwa ne sai ya zama ya ɗago shi sosai to wasu ka ce to watakila haka za a yi don duk dai wannan ai shaci faɗi ne ba wai nassi ne ce haka za a yi ba kawai dai to wai yaya dai za a yi tun daga yadda abin yake kuma ga yadda aka suranta mutane za su kasance a farfajiyar kiyama wasu suka ce a kowa iya guminsa iya shi zai tsaya Tun da ai kowane gumi gwargwadon aikin ka ne saboda haka kowa iya guminsa iya abinda zai sha a jikinsa kenan wato saboda haka gumin wani ba zai gangara zuwa gun wani ba gumin wani ba zai je gurin wani ba saboda haka kowa iya guminsa ne da ce ala qadri a'malihim kuma Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai saboda haka zai iya yin haka ba tare da wani ƙasa ta ɗago wani ba ta ɗago wani ta ɗago wani kowa yana tsaye akan ta bisa a wannan doron ƙasa illa iyaka gumin kowa guminsa ne zai yi aiki a kanta. wato ba wai gumin zai har haɗe ba ne ya zama kamar wani tafki guda ɗaya za a ce ruwa ne guda ɗaya don haka duk wanda yake ciki zai kama shi gwargwadon yadda ya kama da ruwa saboda haka waiwa ya taɓa kuma saboda haka wannan dai shi shine abinda wasu malamai suka faɗa kuma ranar gobe kiyama kamar da muka faɗa rayuwar can ba irin ta nan ba ce. haka ba za ka suranta yadda rayuwar take a nan ka ɗauka haka a lahira ma haka abin yake da zarar mutum ya mutu to rayuwar da ake da ita canza wata rayuwa ce kuma daban da Allah yake tsara ta da siga daban ba irin wannan ba don haka ya kiyasta abubuwa na lahira da abin da yake nan ka ce to ai anan aka yi kaza kaza ne zai faru to za a yi a lahira kenan a'a a lahira rayuwa ce wata ke daban shi yasa za a iya binne mutane biyu a cikin kabari daya a cikin rami daya daya yana cikin ni'ima daya yana cikin azaba kuma duk a rami daya suke saboda wannan yayi aikin da Allah ta'ala zai ni'imta shi a cikin kabari gwargwadon yadda muka yi bayani a hadisin al-bara ibn azib na baya wani kuma ya aikata akasin haka to Allah ba zai yi musu tarayya a cikin abu ɗaya ba ba za a ni'imta wanda yake tantirin fasiki ba ko fajiri ko kafiri da irin ni'imar da Allah zai ni'imta mumini haka nan ba zai azabtar da mumini ba da azaba da ya azabtar da kafiri don kawai an binne su a rami daya sauraka kowanne zai samu abin da Allah ta'ala ya yi masa alkawari da haka wannan rayuwa ce ta barzaku ba daidai take da rayuwa ta nan duniya ba wa fihi an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa sallama قال كيف أنعم كيف أنعم وقد التقم آه، وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ فقال أصحابه كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا هكذا أتكلم مسند إمام أحمد hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaifa an'amu yaya zan ji daɗi ya zan saki in wala in sakata in wala wa sahibul qarni qadilta kamal qarna alhalin mala'ikan kaho ya sanya kahonsa a bakinsa wa hana jabhatahu ya sunkuyan da goshinsa yasma'u mata yi umar yana sauraron yaushe ne za a ba shi umarni fayan kuku ya yi busa faƙala ashabuhu sai sahabbansa suka ce kaifa na Kulu to ya za mu rika cewa ƙala ya ce ƙudu ku ce Allahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana madalla da abin dogaro wa alallahi tawakkalna ga Allah kadai muka dogara wani hadisi imamu ahmad ya rawaito shi haka nan abdu ibn humayd ya rawaito shi a cikin littafin al-muntakhab ta hanyar ta hanyoyi daban-daban daga atiya atiya ibn sa'id al-awfi daga ibn abbas wannan hadisi ne da ya shahara ta ruwayar atiyatul awfi atiya ibn sa'id al-awfi shi ya shahara da ruwayar wannan hadisi ya zo ta hanyar ta ta hanyar abdullahi dan abbas ya zo ta hanyar ta da ta hanyar kuma zaid ibn arqam ya zo ta hanyar ta ta hanyar abu sa'id al-khudri wanda malamai suke nuna cewa wannan istirabi ne aka samu wato shi sa'id atiyat ibn abi sa'id ibn sa'id al man daman yana da rauni mutum ne mai rauni raunin ma na gaske sannan kuma gashi ya ruwaito hadisi wani lokaci ya ce daga abdullahi dan abbas wani lokaci ya ce zaid ibn arqam wani lokaci ya ce sa'id abu sa'id al-khudri wanda yake nuna bai bai kiyaye hadisin ba wanda alama ce ta rauninsa take bayyana da haka shi karan kansa mai rauni ne akwai ruwayar da aka samu ta hanyar abu salih al-samman al-amash an abi salih an abi sa'id al wanda tana cikin uh, sahih ibn hibban tana cikin uh, al-hakim al-mustadrak na hakim wanda wannan ruwa tana cikin abu ya'la musnad abi ya'la wanda wannan ruwayar wasu sun zaci cewa mutaba'a ce uh, shi abin nan ya samu atiya tun daga shi abu salih as an abi sa'id al wanda wannan shi ma ruwaya ce tana da illa domin ruwayar jarir ibn abdulhamid ce wanda sauri ya saba masa sauri ya ruwaito hadisin daga amash daga atiya sauraka amash ma yana ruwayar hadisin ne an atiya ba an abi salih ba sauraka hadisin dai gaba ɗaya yana komawa ne zuwa ga atiya ibn sa'id al-aufi daga abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda wannan shine abinda ibn adi a cikin littafin sa kamil ya rinjayar lokacin da yake cewa rawahu jama'atun kafira. an atiyatul aufi an abi sa'id wa hadha asahuha wato jama'a da dama sun roito shi daga atiya daga abu sa'id wanda kuma wannan shine mafi ingancin hanyar wannan ruwaya a bisa wannan isnadin tana da rauni akwai ruwayar Jabir ibn Abdullah ruwayar Jabir ibn Abdullah <coughs> tana cikin abinda ya ambace ta Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilar sahiha wanda watakila in aka gwaba ta da wannan hadisin ya ya sama hasan li ghairihi amma dai akwai akwai rauni gaskiya Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya sahaha shi dogaro da cewa akwai mutaba'a ta Abu Salih an Abi Sa'id wanda kuma wannan illa ce ba mutaba'a bace hadisin yana nuna kusantowar alkiyama cewa alkiyama ta matso kamar da Allah ta'ala ce iqtarabat as-sa'a iqtarabat as-sa'a iqtarabat iqtarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar alkiyama ta matso ko iqtaraba lin-nasi hisabuhum ko ata amru Allah fala tasta'jilu alkiyama ta matso tazo kusa tana dab annabi yana cewa bu'istu ana was-sa'ata kahataini an aiko ni tsakanina da alkiyama bai fita tazarar da take tsakanin manoniya da dan yatsan da yake kusa da ita ba wato babban dan abin nan a dan yatsan tsakiya nan al-khunsar wanda yake nuna Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dab da alkiyama shi yasa anan yake cewa kaifa an'am wa qad wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarnu aw qad qad iltaqama al-qarna yace yaya za a yi in ji dadi ya za a yi in sakata in wala alhalin sahibul karni mala'ikar da aka ɗora wa alhakin ya yi busa shine mala'ika israfil wanda Allah ta'ala ya ɗora masa alhakin ya yi busa busa guda uku akwai nafkatul faza akwai nafkatul sa'ad sannan kuma nafkatul ba'ad busa guda uku zai yi Musa ta farko da kowa da kowa zai firgita ya razana a wato sama ta rikirkici duwar wasu komai kaga ya canza yanayi ba yanayin da yake ciki yake kansa ba a yanzu kamar yadda Allah ta'ala ke ta yau mai yin faku suri fa fazi'a man fi samawati wa man fi illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin ubangiji ta'ala yake cewa ranar da za a yi busa a kaho fa fazi'a man fi samawati wa man fil ardi wanda duk suke sama da wanda duk suke sama suke kasa su birgita sai wanda Allah ta'ala ya su wa kullun atawhu dakhirin wa tara al-jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra as-sahab ga duwar wasu kana zatan a tsaye suke guri guda alhalin iska tana daukansa sama suna tafiya kamar girgije to wadda ita ce busa ta farko da zai yi sai busa ta biyu ita ce a nafkatu sa'ad busar da za a yi kowa ya mutu wani fi hafi suri fasa iqa man fi samawati man fil ard illa man sha Allah thumma idza nufiqa fi ukhra wa thumma idza nufiqa fi ukhra thumma nufiqa fi ukhra idza hum qiyamun yanzurun Allah ta'ala ce za a yi busa a cikin kaho fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wanda ke cikin wanda ke kasa da wanda ke sama duk gaba ɗaya za su mutu wanda ita ce nafkatus Sun thumma nufiqa fihi ukhra sannan a take yin wata busan ita ce busa ta tashi ita ce busa ta uku idahum qiyamun yanzurun kenan sai ga mutane duk sun tashi suna kallo suna jiran abinda Allah ta'ala zai musu to waɗannan su ne busa guda uku da Allah ta'ala ya wakilta mala'ika mala'ika Israfil da yayi nabi sallallahu alaihi wasallam ana yana cewa kaifa an'am wa qad wa sahibul qarn qad iltaqama ya zan yi in ji dadi in sakata in wala alhalin sahibul qarn ma'abocin kaho ya sanya kahonsa a bakinsa yana jiran ai masa izini ya busa to shine sahabbai suka ce kaifa naqulu ya za mu rika fada annabi yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ala allah tawakkalna ku rika fadar wannan kalma wannan ita ce mafita daga dukkan abin da za ku iya tinkara a wannan lokacin na firgita da tsoro da tashin hankali cewa fil musnad aidan an ibn umara yarfa'uhu yazo a cikin musnad har ila yau daga hadisin ibn umar zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban wanda duk yayi girman kai ya nuna isa da kasaita a karan kansa aw ikhtala fi mishyatihi ko tafiya tafiyar tafiyar wato kasaita da nuna isa laqiya Allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa alaihi ghadban zai sadu da ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji yana fushi da shi wani hadisi ne sahihi ya tabbata sahihun ala shart muslim imam ahmad ya fitta shi a cikin musnad kamar yadda ibn qayyim ya ambata imam al-bukhari ya fitta shi a cikin al al-mufrad nashi al-hakim ya fitta shi a cikin mustadrak kuma hadisi ne ala sharti muslim wanda wannan shi ma a cikinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, yana nuna cewa dukkan mutumin da ya zama ɗabi'arsa da halinsa shine nuna girman kai suka nuna shi ya isa shi wani ne ko wajen tafiya ya rika tafiya ta masu girman kai tafiya ta takama to Allah ta'ala zai fushi da shi kaga ya nuna kenan ubangiji ta'ala ya yi tanadin azaba ga dukkan wanda ya sadu da Allah cikin irin wannan ɗabi'a wanda yake nuna mutum ya yi taka tsantsan kada ya dogara da cewa ai Allah ta'ala afuwun furun ne shi ke ne ci gaba da abin da yake yi ofis fi sahihai ne anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innal musawwirina yu'azzabuna yawm al-qiyamati wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum a cikin sahih bukhari da muslim daga abu uh, uh, ibn umar radiyallahu ta'ala anhu Ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce lalle almusawwirina masu zana hotuna yu'azzabuna yawmal qiyamati za a musu azaba ranar kiyama wa yuqalu lahum a rika cewa a ce musu ahyu ma khalaqtum kuraya abinda kuka halitta wato kuraya abinda kuka zana wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai waɗanda suka zo suna nuna narku da azaba ta ubangiji ga waɗanda suka mutu suna aikin zana hotuna hotuna kashi biyu ne kuma mu ce kashi uku ne kashi na farko shine hotun da ake sassakawa abinda ake sassaka shi ko a kwaba taɓo. a gina shi kamar gumaka waɗanda za ka kama da hannunka ka aje shi a wani guri da muke gani waɗannan bil ijma malamai duka sun yi ijma a kan haramcin wani dukkan wani abin da za a sassaƙa shi kamar gunki na wani abin da yake mai rai wani abin da yake mai rai kamar mutum ko dabba ko tsuntsu ko wani ƙwaro to wannan haramun ne bil ijma yana cikin ƙarƙashin wannan hadisi akwai waɗanda sana'a suke nan in ka je nan kasuwar kasuwar kurmi za ga waɗanda sana'a suke nan sayar da irin waɗannan a ce ai ana sayarwa yan buɗe yawon buɗe ido ne wani in ya saya ma bauta masa zai ka kana sayarwa mutane abinda za su je su yi wa Allah shirka da shi babu shakka wannan ko shakka babu yana cikin ashaddun nasi azaban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wata riwaya fa inna ashaddan nasi azaban al-musawwir to sai wanda ba mai jiki bane zanawa akai zanawa akai akan takarda ko a jikin garu ko a jikin dutse aka zana wani abu mai rai aka zana mutum ko dabba ko wani tsuntsu wannan shi ma haramun ne akwai daga cikin malamai ma wanda suka yi hikayar ijma'i akan haramcinsa saboda haka shi ma yana shiga ƙarƙashin wannan hadisi mutanen da za su rika zana mutane daga an zana mutum ko an zana wata dabba wani abu wanda yake da rai yana motsi yana tafiya ta wani haramun ne kusan ijma'i walimai suka yi in ma akwai waɗanda suka saba sabaninsu su baya da ƙarfi yana cikin wato wannan yana cikin ƙarƙashin wannan hadisi sannan akwai wanda yake abu ne marar rai ko marar motsi kamar ka ce bishiya ko a zana wani dutse ko a zana ruwa wannan malamai sun ce wannan baya shiga baya ciki ko da kuwa za ka ce watakila ai yana da ruhi shi ma ai bishiya da da ruhi to amma ba ba wannan ake bishiya ba ta tafiya a doron kasa kamar da ɗan adam yake tsuntsu yake ko dabba take sauraka wannan malamai sun ce ba sa shiga cikin wannan akwai kaɗan daga cikin waɗanda suka ce wannan ma haramun ne amma ba su da yawa ba su da yawa bai fi mutum biyu ko uku ba wanda suka shigar da wannan ma cikin haramcin amma saukakin malamai ba su shigar da wannan ba an yi togaciya ta itsana ga yara da za su yi wasa da ita wannan wasu malamai sun ce za ya fita daga cikin abin da aka haramta wato kamar ‘yan tsana ta wasa suna hujja da hadisin aisha radiyallahu ta'ala an lokacin tana yarinya karama tana da wani dokinta da aka sassaka mai fuka-fukai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin ta da shi ba tare da ya ya mata inkari ba ko ya yi wa wasu manya inkari akan bar mata wannan wanda ya nuna cewa idan abu ne da ake yara suke wasa da shi wannan ba a jin tsoron wani mahazuri zai iya faruwa tunda abin da yara suke wasa da shi ba zai samu girmamawa ba idan za a ga an balle mata ya hannu an balla kan an balla an tattake ta an tsitsige gashin ai kaga ba mama ba maganar cewa kuma a zo ana girmama wannan tsana ana bauta masa to kaga wannan ya wadatar dama duk ai abin da ake gudu shine a toshe wata kafa kada a samu wani abu na shirka ko ya yake ya samu rarrafowa ya shigo cikin al'umma al'umma ta musulmi saboda haka aka toshe wannan kafar zaka ita tsana babu wannan abin da ake jin tsoro ta tare da ita da babu wanda zai girmama wani abu tsana saboda haka aka yi togaciya da wannan to sai kuma hoton da ake ɗauka na kyamara sawa'un mai motsi ko mara motsi to shi ma wannan akwai saɓani tunda a da can babu irin wannan da can lokacin da waɗannan hadisai suke da lokacin da malamai suka yi ta maganganunsu a baya babu maganar kyamara daga baya ne aka samu kyamara wacce take ɗaukan abu mai rai aka samu kuma bidiyo kyamara wacce ke ɗaukan hoto da sauti kuma abin da mai yayi motsi to wannan waɗanda malaman da suka zo suka samu kansu a daidai wannan zamanin sun yi sabani wasu suka shigar da su ciki wasu suka ce su ma kawai su shiga ciki kawai duk su ma dai ai ai ai taswira ce kawai gaba ɗaya ya zama haram suka ce tunda dai sura aka ce wannan ma kuma sura ce kawai ya shiga ciki daga cikin irin malaman da suka yi wannan akwai shek Ibn Baz akwai Nasiru Nasiruddin Albani cikin manya-manyan malamanmu na sunna waɗanda suke ganin babu wani bambanci kawai duk hoto-hoto ne sai yasa ba za ka taɓa ganin hotonsu ba sai dai wanda za a ɗauka ba sani ba ko irin hoto wanda za a buƙace shi tilas kamar na fasfot mutum zai fita tilas yana da fasfot ko ya ko ya so to ko hoton shek din albani ina jin irin wani na fasfot ɗin da yake ta yawo wani ƙwaya ɗaya ne yake ta yawo amma ba ga hotunansa a tarurruka ba ko shi da almajiransa ko tun da ya ce haram ne kawai haram ne wannan shi ne bambancin wato malamai al-rabbaniyun su in suka yi fatawa to tana fara aiki da kansu ne wato ba zai yi fatawa ba sannan shi yake aiki da ita in ka ga hoton shek abin ba to an ɗauke shi ne bai sani ba musamman a irin tarurruka da ake zuwa 'yan jarida na zuwa gurin tarurruka na manyan mutane ko na shugabanni an gayyace shi ya ji a ga 'yan jarida su ji shi makaho ne ma bai ma ana ɗaukan shi ba to a irin wannan zai ka ga hotonsa amma haka kawai ya tsaya ya gyara rigarsa ya zira kyamara ido <laughs> ba zai yi ba ko a kawo maka hotonsa yana karatu ni ban taba ga wani hoton bidiyon sa ko na Sheikh Nasiruddin Albani na suna karatu ba sai dai ka ji audio wannan na na sauti amma ba ka ga na sauti da sura ba to wannan shine abinda suka yi fatawa kuma su ma a kansa suke ba su wato ba su saba ba inda suka ce haramun ne kawai su sun fara aiki da kansu wato wannan zai bambance zai bambance maka fiqhus salaf da fiqhul khalaf wanda suke kan hanyar salaf magabata fiƙihunsu sun fi tsananta wa kansu ma sama da kowa yanzu za ka ga cikin magabata wani yana cewa sallar jam'i ba wajibi ba ce sunna ce mu'akkada cikin magabata za ka samu wani yana faɗar wannan amma karanta tarihinsa sai ka ji sahun gaba baya kuskure masa kun gane bambancin wato bai yi fatawar ba dan shi ya samu wa kansa wata kafa a shi in ka ga yadda yake yi kai mai cewa wajibin ba watakila baka haka sai ka ji an ce da wuya kabbara harama ta kauce mata duk da cewa shi a gurinsa sunna ce mu'akkada amma wannan sunnar ta fi wajibin ka kai abinda kai ka ce wa kanka wajibi ne to shi sunnar da yace iya sunna ce ba wajibi ba sai kaga ya fi kula da ita sama da yadda kake kula da wajibi wannan shine bambancin fiqhu salaf fiqhu fiqh ne a fiqh ne amali fiqh ne na iltizam a faɗa kuma a aikace to a cikin mu za ga kowanne zai maka fatawar haramun ne haramun ne kuma shi yana ɗaukar sa wani ma a cikin talabijin ko kyamara ga kyamarori kuma yana haramun haramun ga kyamarori ko sun sa shi a gaba to su za su ga haramun din sun ɗauka eh hakan ne to ta ɓangare kun guda akwai wasu daga cikin manyan malamai da suke ganin abun ba haramun ba ne ba zai shiga cikin wancan nassi ba su ma manyan manyan malaman mu kamar irin su Sheikh ah, Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen yana da wannan ra'ayi gabaninsa malaminsa. malamin sa Sheikh Nasir Sa'idi Abdulrahman ibn Nasir ko nasir ibn abdurrahman al-sa'idi yana da wannan ra'ayin cewa ba zai zama haramun ba kamar sheikh najib muhammad najib al-muhammad al al-muti'i wani malamin shafi'iyya da ya yara su a masar shi ma yana da wannan ra'ayi cewa ba zai shiga cikin wannan hani ba saboda wannan ba mu'alaja bace ba zauna aka ana zana a fitar da hanci a fitar da ido a fitar da baki a fitar da wuya a fitar da hannu a'a wannan kawai inuwacce aka ɗauka shi yasa in kai saitin kyamara ɗin ko baka nan za ta iya ɗauka ko da duhu ko cikin duhu za ta iya ɗauka wanda in zane ne kana so ka zana mutum sai kana ganinsa kana ga malamai ɗinsa ce wani inuwa ce kamar da madibi za ka tsaya a gaban sayar liftin din inuwarka ka ganka a ciki ba ka ce ka zana kanka a cikin madibi ko madibi ya zana ka ka ce to wannan shi ne shi yasa za a ga a cikin kankanin lokaci kawai sai a gama saɓanin idan zane ne mu'alaja ce aikatawa ake da hannu to sai an yi tahqiqi an yi plan an fidda kaza an fidda kaza an fidda kaza wanda zai ɗauke ka minti goma sha biyar ko minti ashirin gwargwadon kwarewar mutum amma wannan cikin ke shikenan an gama ta gaba ɗaya suke ba suka ce kamar mutumin da ya yi rubutu ne da hannunsa sai ya baka ya ce ka je ka yi photostat idan ka je gurin mai photostat ya baka ya maka photostat din wannan ya baka kwafin wannan rubutun yana nan a matsayin rubutun na farko ba za a ce ya zama rubutu mai photostat ba mai photostat inuwar kawai ya ɗauka amma rubutun yana nan na mai shi ne to haka nan wanda ya ɗauki hoto sawa'un na motsi ko wani motsi halittar tana nan ta Allah ce yadda take kawai inuwar ce <coughs> saboda haka suka ce ba zai shiga cikin wancan hani da aka yi ba illa iyaka a nan sun to gaciya suka ce to amma maganar a yi hoto a ajefa ko a yi hoton ko da na kyamara ne suka ce to wannan kuma yana komawa ga kasadin ganiyar shi wanda yake huta me niyyarsa idan yayi ne li gharadin sahih mashru saboda wani abu mai kyau saboda wata wani manufa mai kyau shikenan abu mai kyau ne in yayi ta li gharadin fasid ربما يؤدي إلى إلى مكروه أو يؤدي إلى حرام تون هذا ما حرام شيما kamar kamar kamar mutum ne je sayi wuka da wanda zai sayi wuka don ya zo ya yanka dabbarsa ya yanka namansa ya yanka kayan miya kaga wannan manufar mai kyau ce cinikinsa mai kyau ne da wanda zai je ya sayi wuka don ya yi kisa kaga duk dai ciniki ne amma cinikin wannan ba ɗaya ke da na wannan ba saboda manufarsu ta bambanta to haka nan wanda zai yi hoto wannan na hoto na kyamara saboda wani abin da yake da yake da uzuri ko ake da sa a shari'a kamar mutum ne yana son ya nemi taimako gurin wasu bayan Allah akan wasu da ake bukatar a taimaka musu wasu galabaitattu ne suna gudun hijira suna cikin yunwa da wahala sai a ji a ɗau hotunan su don a nuna wa jama'a ce kun ga irin ga irin halin da suke ciki kaga wannan garas ne wanda yake mashiro ko ɗan jarida ne ya ɗauko wani hadisa don saboda a yadda abin haka ya faru ya ɗauko hotunan da suke tabbatar da abin kada a ƙaryata abin da yake faɗa sai ya sa a jarida sa ko a mujallarsa kaga wannan gharaz ne mashru li ihqaqil haqqi wa ibtalil batil da tabbatar da abin da yake gaskiya ko ya ƙaryata abin da yake ƙarya kaga duk wannan gharaz ne mashru ko wani abu ne wanda ake buƙatar a tantance jama'a bayan suna a ce to kowa ya kawo hotonsa don a tabbatar cewa waɗannan mutanen su ne suka cancanci abin da ake so a bayan kan wani shi ma ya zo ya shiga haƙƙin da ba nashi ba ko ya karɓa haƙƙin da ba nashi ba kaga wannan shi ma zarar ne mashuro to duk sanda manufa ta zama a ce to babu wani abu suka ce amma in manufar ta zama ba ta da kyau an yi hotonsa don a rika sawa a jikin abin hawa a rika ganin cewa abin hawan nan zai samu kariya a dalilin wannan hoto kaga hoto ya zama haramun ba dan shi a karan kansa hoto yana haramun ba saboda manufar da aka sa hoton saboda ita ko kasa a cikin shagonka a kantinka a kasuwa kamar da wasu ke yi a sa hotunan wasu da ake tsammanin abinda ba ba a tabbatar ba ake tsammanin mutanen kirki ne a cikin kanti ko a jikin babur ko a jikin mota ana yawo da shi menene garad anan garad ne wanda yake nabil mashru A'a, zarar ne fasid aqidu muyagu sun shiga a haka to kaga ana ya zama haramu ko da ko hotonsa ne ba zane bane saboda yanzu nan an yi shi ne dan a dauki wani matsayi na Allah a bashi kaga ba wanda zai halatta irin wannan duk wanda aka yana sai da irin hotunan da ake likawa da wannan manufa shi ma haram yake ci wanda ya saya ya liƙa shi ma yi haram in ya kudirce wani abu dangane da wannan hoton to ya yi shirka ma ya hada Allah da wani saboda haka kaga ashe a nan akwai bambanci haka ko mutum ya ɗau dau hoton wadda ba matarsa ba kawai ya sa ta a albon yana kallanta yana jin daɗi irin yadda samari sautari ake yi bai aure ta ba watakila ba zai aure ta ba Watakila ma kawai ɗan i love you ne ya je ya karbo na wacce ya karbo na wacce ya cika albansinsa a haɗa na kallo shi da abokansa an yi magana ya ce to ai mala ya ce ba haramun ba ne hoto <laughs> to ya ce ba wannan abin da kake ya ce halal ne to kaga wannan ko wani da zai yi hotonsa da na matarsa a yi illajin ɗinsu a saka a falo ya yi baƙi a zauna ana ga matarsa yana ma nuna mutane ga matarsa ko bai faɗa bilisanil ƙali bai faɗa bilisanil hali kaga shi ma wannan garas ne qabish jiddan ba shi da kyau to kaga gwargwadon manufar da ta sa akai hoton gwargwadon yadda za ta zama manufa ce mashru'a ko alal aqalla ta zama manufa ce mubaha ko ta zama manufa ce mustahabba idan har ma za ta ta hanyar ta za a iya cimma wani abu na na gaskiya cimma wani abu na maslaha kaga ana ana ma buƙatar wannan watakila ba ta zama wajibi idan in ba a yi ba za a samu rikirkicewar al'amura to a nan sai ya zama ma wajibi ne a yi ko ya zama mu ba, idan har babu wani abu yan makaranta ne sun gama makaranta suka yi group suka ɗau hoto kaga ba wanda zai je na bauta hoton cikinsu ko a gidansu wata rana a zo a ce kai hoton nan naku ya kyau a maida shi abin bauta ba zai yi amma wanda zai ɗau hoton wani malaminsa da yake girmamawa ya yi illajin ɗin sai sa a falansa to ko barin ba daɗe wata rana sai ayan sun rinka ganin cewa akwai wani tasiri na wannan hoton kaga suna kula da wannan hoton suna tattalinsa suna ganin cewa yana da wani tasiri a rayuwarsu saboda abin da suka gada ne daga ubansu wataƙila da za a ɗan ɗauke shi ma wani abu ya zo ya faru sai su rika ganin ai an da an ɗauke hoton malami ko da shi bai yi da wannan manufar ba ko da zai illajin ɗin hoton babansa da ya rasu ya sa a falo shi ma ba mamaki wata rana tafiya ta yi tafiya zurriya a zo a rika ganin cewa wannan ne sos na samun sa'adar gidan nan hoton nan na ubansu da yake nan sannan akwai tajaddudul ahzan wanda shi ma ba a bukatarsa duk sanda ka ga wannan hoton bakin ciki zai kara da musamman a ce ka taso cikin kulawarsa ka taso cikin tarbiyyarsa kana son sa kun shaku idan ka zo ka liƙa babban mutansa, ka ajiye inda duk sanda ka shigo ka daga kai ka kalla sai wannan bakin cikin wanda kuma a ka'ida musulmi ba a san ya zama haka musulmi ta ake ko gaba ɗaya mai da al'amarinsa ga Allah ya yi rida bi qada'illah amma da zarar wannan yana nan ko wata matarsa da suka shaku yake bala'in santa bayan ta rasu ya aje hotonta duk sanda ya gani wanda kila ya rika zubar da hawaye wai shi cika alkawari to kaga anan babu rida bi qada illa babu rida bi qada illa kawai tajdidul huzn ne tajdidul ahzan ne wanda baya cikin abin da aka shar'anta ka rika jaddada bakin ciki wannan sha'ani ne na shi'a a rika jaddada wani abu na bakin ciki ai ta tuna shi ana kuka wanda ya sabawa at-taslimi li qada'illah ya saba sallama kaddara ubangiji ila ubangiji ma ya dauke ran wannan mutum a cikin wani yanayi da za a da zai alfahari da shi ranar gobe kiyama kai kuma nan kana zubar da hawaye saboda wannan to kaga wannan duk ba zarar ne sahiba ba saboda ka ko waɗanda suka ce ya halatta hoton na kyamara ba wai haka kuma shi kenan sai a je a yi ta yin abin da aka ga dama da hoton kyamara a'a akwai manufa kyakkyawa ko alal akalla manufa mubaha wacce ba za ta kai zuwa ga wani makaruhi ba ba za ta kai zuwa ga wani haramun ba ba ta kai zuwa ga wata mafsada ba wannan su suka hala su suke shi suke nufi waɗanda kuma suka haramta gaba ɗayan su sun dubi nusus ɗin cewa a amma ce bai kamata a yi taksisinsa ba babu shakka ni na fi karkata zuwa ga ra'ayin na biyu ra'ayin masu cewa wannan hoton kyamara da na a bidiyo wannan duk ba zai shiga ciki ba amma bisa wancan doka bisa wancan tsari da suka yi bayani ba wani abu wanda yake a sake ba don haka wannan hadisi yana magana akan waɗanda za su yi zana hoto ko su sassaka abun wani abu mai rai a ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai tsitsiye su su tayar su busa ma wannan abu rai a yayin da ba za su iya ba wannan yana nuna cewa za a daɗe yana musu azaba tunda ana kallafa musu abin da yake mustahili kuma ba za su yi shi ba ana cewa wai yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum ko raya abin da kuka halitta Allah ta'ala ya kiyashe mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد wannan tace ah, assalamu alaikum ni ce a duk lokacin da na samu janaba ina yin wanka kamar yadda ake yi amma wajen wanke kai ina cika hannuna da ruwa in wanke sau uku to sai na ji an ce dole sai an kwarara ruwa akan. kan to yanzu sallar da na yi can baya da azumi sai na rama koko to ban san bambancin ki kwarara ko ki wanke sau uku ba za abu ɗaya ne a yi kwararawar sai dai akwai wata kwararawa daban wankewa daban wanda kuma ba haka ake nufi ba in ka ebo ruwa ka zuba ka cuda ta ebo ebo ka zuba ka cuda sannan kuma wannan sifa ce ta kamala ba sifa ce ta ijza ba abinda ake bukata dai ko ina a jikin ya samu ruwa musamman aka usulu sha'a can mahudar gashi da zamana ta ruwa ya je can saboda haka koda shawa mutu shiga ta bude ruwa ya je can abin nan mahudar gashinta shikenan wannan shi da abin da ake ko mutum ya fada cikin wani tafkin ruwa ko wani darar ruwa ko wani abin nan ko wani swimming pool ya fito shikenan inda ya shiga da niyya ta wankan janaba shikenan yayi wankansa yayi saboda ka ba maganar cewa ko ko wankan ki bai yi ba ko sai kin rama sallah ko sai kin rama azumi kuma ban ga me ya kama magana azumi ba azumi ba ya da alaka da wannan zan ya iya tashi da safe yana da jaraba kuma azumin sa yana nan eh wannan ya ce assalamu alaikum wannan ya cika shi ma a wato abinda yake faruwa da farko ana salam rubuta salam da niyar a takaita wai kai in ka tashi karantawa tunda wajen karatu ne ka karanta duka wannan ake nufi to saboda harkar mu ta yau da gobe sai ya zama na ma shi ma mai karantawar iya abin da ka rubuta salam din salam din zai ci to kaga wannan tunda zai ba da irin wannan natijar ya kamata a rika cikewa yanzu ka kula duk kafofin watsa labarai salam wanda ce salam salam to sallama ta koma nan gaba ma sai ga mutum ka gamu da shi kawai ka ce salam ka wuce wani kuma babu inda aka faɗa haka saboda tun daga ta waya har ma a dawo ma ta gasken ai abu haka haka yake farawa saboda haka yana da kyau tun da har zai bada wannan mahzur din ko ka kama fasa rubuta in kasancewa haka ka rubuta kawai bukatar ka in ya so shi ka kaddara aliyar ka yi sallama amma da ka rubuta salam shi ma ya ce salam to kaga ba a samu abin da ake bukata ba wanda ya ce don Allah ina roƙon bayani game da wasu nassi yana nufin nassoshi na alkur'ani ma'ana wasu ayoyin da suka zo da lafazin wani ko wata misali inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi yace kaga wannan lafazin zaliha ne to yaya to a yaya ya zama nassi har ake kafa hujja da shi <laughs> zamantowarsa nassi Allah ta'ala ya hikaito shi ba tare da ya soke shi ba duk abinda Allah ta'ala ya yi hikaito a alkur'ani na maganar wani bai soke ba bai kushe abin ba to an yi an tabbatar da abin saboda haka kaga ya zama abinda ake hujja da shi abinda duk baya da kyau in Allah ta'ala ya hikaito shi to kai ta aqibi akan cewa wani abu baya da kyau amma abinda yake da kyau ubangiji kan kaito mana maganganu kamar maganar shaidan da yake cewa la tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu da dama daga cikin bayan kamar ya sai Allah ma ya gaskata shi kowa qalilun min ibadiyash shakur saboda haka ubangiji ya yi kaito maganar kuma ba tare da an ce maganar ta din nan ba haka take ba to wanda ya nuna kenan daidai ne saboda shi alqur'ani littafi ne na shari'a ba zai saboda abin da yake bata ne ba kuma yi shiru ba a gaya muku bata bane ana hadisi ya zo da cewa namiji da bai shiga aljanna ba zai rika hangen 'yan matan aljanna to malam ita macen da bata shiga aljanna ba to za ta rinka hange mai za ta rinka hange to na farko dai ni ban san hadisin ba gaskiya ba zai iya shi ba bai shiga aljanna ba kuma yana an zo 'yan matan aljanna in asabul araf yake nufi wannan asabul araf maza ne da mata وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب إذا صرفت وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا ونادوا أصحاب, الجنة أن سلام عليكم لن يدخلوها وهم يطمعون kaga anan gaba ɗaya Allah yake labarta mana abinda ashabul a'rafi ashabul a'rafi kuma mutane ne da maza da mata da za su ga 'yan aljanna kuma su yi magana da su su yi musu sallama kaga anan ba a ce namiji zai ga matar aljanna ba mace ba za ta ga komai ba in wanda yake nufi ko nasin bai ware ba in kuma yana nufin yan wuta su rika hango yan aljanna wannan ban san ban san shi ba gaskiya sannan ya ce musulunci ya hana mu'amala da giya to wasu mata sukan yi amfani da ita wajen ƙara gashi wajen garawa gashi kyau ko hakan ya dace ma'ana su aika a sogiya ko a wasu kyautatta da abinda za ka bayar duk harkar da ka yi da giya saye ko sayarwa ko shaida ko abin da duk musulunci ya la'anci masu saura ka don gara kashin kan ki sayi giya wani haramun ne da ka koda ba ki sha ba tun da har za ki ba da kuɗi a baki ki mu'amala da waɗanda suke mu'amala da ita wannan haramun ne ko wannan ya isa kuma gara gashi ba wai lalle sai da wannan hanyar ba akwai hanyoyin gara gashi da yawa waɗanda ba wannan ba ba dalilin da zai sa yi amfani da wata hanyar da bata dace ba wannan kuma ya ce salamu alaikum na saya wa ɗana na sanya wa ɗana suna na'im amma sai wani bawan Allah ya ce wai wannan ba daidai ba ne sai dai in sanya masa Nu'ayi. to ba cinya ba kafar baya ba na'im mukabban ne nu'aim tasgiri ne to da ya halatta kace nu'aim to ya halatta kace na'im din ma to da shi kan tasgirin ma yakan zo bi ma'anar ta'zim a sagara abu amma dan ana nufin a girmama shi ba wani bambanci in har ya yadda maka ka sa nu'aim to sa na'im din ma yayi ba komai mace ce ta zame ta fadi sai abinda ta ah, sai abinda ta fada bisa shi ya bige kan jaririn wato mace ce mai jego sai ta zame ta fadi abinda take ya ta bige sai ya bige jariri aka je asibiti sai jaririn ya rasu to ita ma za ta yi azumi ko ku a'a wannan ai abin ba wannan ba za a ce sai ta yi azumin kafara ba zamewa ta yi sai ta faɗi wani abu ne ya zama da ita ta faɗi kama a ce tana rike da da jariri ne wani zo bige su duk ɗaya ne da ta zame da an bige su wannan ba za a ce sai ta yi kafara ba da dai wani abu take yi ta jefa wa yaron misali bisa kuskure ya same shi amma rike take da shi sai kafar ta zame ta taka wani bawon ayaba a kan tile sai ta zame a irin haka ita ma za ta iya rataranta duk wanda ya mutu an ce duk wanda ya mutu ranar juma'a ba a yi masa tambaya a cikin kabari shin malam ya hadisi ne akwai hadisi a cikin sunan tirmidhi hadisi ne Hassan. yana da tsoron da yawa hadisin aisha wanda ya rasu ranar juma'a za a amintar da shi daga fitinar kabari hadisi ne da ya tabbata koyar da koyarwa da ba da tarbiyya da malaman makarantar boko ke yi wa yara shin ko za a iya samun lada dukkan wani abin da mutum zai yi mai kyau duk wani abin da zai mutum zai yi mai kyau yana da lada a ciki ko da kuwa abin kai tsaye kai tsaye ba za a ce wannan wani abu bane da ya shafi ilimin musulunci ko abin in dai wani abu ne mai amfani da dan adam zai amfani da shi kuma ya hada da tarbiyya ko da nike ne yake koya wa yaro kanikanci ko yana masa tarbiya zai samu lada ko wani magini yana koya ma wasu aikin gini sana'ar gini kuma sannan yana kyautata tarbiyarsu ya nuna musu dogaro da kai da dogaro ga Allah wannan shi ma zai samu lada wannan shi kuma yana cewa waɗansu bayan Allah da suke cewa akwai waɗansu bayan Allah da suke cewa duk duk inda aka lika hoto mala'ikan rahama baya shiga menene ingancin wannan hadisin to wannan ina jin koya karanta ya rubutu kafin mu gama magana mu dan ina ga duk maganganun da muka yi sun ansa wannan tambaya na farko nusus da suka zo akan hoto suna magana akan hoton zane ne wannan duk mun gama wannan magana ba suna magana akan hoton kyamara ba da hadisi ya zo na nahnul mala'ika la nadkhulu baitan fihi kalbun wala sura sura anan waccan surar ake nufi ba wannan ba wannan ba to ita kuma wannan din shin za a lika ta haka kawai a samu a liƙa hoto mun yi wannan dogon bayani akai saboda haka ina ga tambayar ta ta, ta saraya waɗannan da ya a takaice su ne abinda za mu iya ansawa abinda muka yi daidai Allah ya bamu nada abinda muka yi kuskure Allah ya ganar da mu ya fahimtar da mu mu gyara kuskuren mu tabbata akan abinda shine daidai wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in